والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الوكام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحال ذات سلكة الرجعية في عدة كهانة الزوجية نعم من واجب عليه كالإجماع وحال ذات wacce aka sake ta saki daya ko saki biyu halin macen da aka sake ta saki iya ka halatin zaujiya kamar halin matan aure ne in tana cikin idda kun gano wani ko matar da aka saki saki raja'i tana matsayin matan aure ne in tana cikin wannan idda ba ta gama idda ba tana kama masu aure ne wajen mai na'am min wajibin alayhi tal infaki na abin da yake wajibi a gare shi kamar infaki yadda yake ciyar da matar shi haka zai ciyar da matar da ya saki saki raja'iyya illa sun kimta ibi talaqi a ina suka bambanta sun bambanta ne wajen jin daɗi hmm. a da halin matar da aka saki saki raja'i da halin matan aure bambancin su saduwa idan ya saki mace take rashayi ba zai sake ta ba tunda ba matan shi ba ce amma tana kaman matan shi wajen biyan kudin haya shi zai biya kudin haya har ta gama idda shi zai ciyar da ita har ta gama idda na'am na'am wa haisu la iddata lil mutallaqa wa laysa min sukuna wala min nafaqa to duk inda babu idda ga matar da aka saki in ba za ta yi idda ba falaisa min sukuna to babu wajen kwana wala min nafaka babu kuma ciyarwa kenan idan ya saki mace babu idda kamar ya sake ta saki bayin kamar an rabu ta hanyar kuli ko da in ta yi kuli akwai idda ai yawa idda akwai akwai idda ga kuli yawa amma in dai babu idda gare ta babu wajen kwana babu yin infaki daga masakin wawa an daura aure bai sake ta ba zai sake ta to irin wannan auren da ba su yi alaƙar aure bai sake ta kaga babu idda yana sake ta ta gama idda ranar wajen babu wajen kwana gare ta babu kuma ciyarwa gare ta ko ba ka ba sakin wawa a ah, saki uku shi ma ko idda mana saki uku ba kawai ana saki za ta yi aure da zarar ciki ba shi saki uku ba zai iya mai da ita ba ne a gani kawai da zarar ya saki uku alaƙa ya yanki amma akwai idda amma iddan ba za su yi a gine shi ba da kwashe kayan ta walaisalin rabi isu kuna bilkada ala abi wal kada uman kada warra ba uman kada walaisalin rabi isu kuna bilkada ita wato shi jariri ne rabi jaririn da ake shayar da shi ba shi da wajen kwana da hukuncin kotu an gani ba shi da wajen kwana shi jariri bil da hukunci na kotu ala abi ga baban shi baban shi ba zai tana dan mai gidan haya na kwana ba ina ne wajen kwanan shi cinyan maman shi yana kwana ne akan cinyan maman shi da haka ba zai an tana dan mishi wajen kwana ba inda za ta kwana nan yau duk inda za ta kwana nan zai kwana wal ƙaza uman kaza a warra za uman kaza alhalin shayarwan bai kare ba in dai wannan shayarwan bai kare ba ita maman ita ce wajen kwanan shi duk inda maman take nan yake amma idan shayarwan ya kare ba idan ta yaye shi yanzu dole ne baban ya nema mai wajen kwana in ta yaye shi in ya zama to maman za a ba ta cigaba da kulawa dole ne baban ya biya kudin haya kun gane magana ai wai lokacin da take shayar da shi yana jariri to ai gaba ɗaya na karshen yanta ne to wai a nan wajen malaman fiƙi suka yanke hukunci cewa ainihin ba sai an biya mata wajen kwana ba shi ai wajen kwana ana biya ne don jaririn tun da jaririn yana kwana kan cinyarsa ne to alhamdulillah to da zarar an riga an yaye shi to yanzu yana cin abinci to za a don mai waje wannan wajen za a tanadan mai baban zai biya in ya zamanto yaran bai da kuɗi amma yaron na da kuɗi ila akwai kuɗi da yawa a cikin akawuntin yaran sai a ringa cirewa ana biya kullura a su a ƙa'ida na musulunci shi yaro da uba suna da wannan hukunci idan kana da baba baban kana da kuɗi da yawa a cikin account multi biloniya ne ba dole bane ka ciyar da shi haka nan mahaifiyarka haka nan danka kun gano wannan hukunci kana da mahaifiya mahaifiyar nan tana da kaddarori tana da kudade tana da kaza to ba dole bane ka ciyar da ita haka nan mahaifi haka nan kana da yaro yaron nan da ka haife shi an bai kyauta da yawa wannan ya bashi miliyan biyu wannan ya bashi miliyan biyar wannan ya bashi miliyan goma wannan ya bashi kaza ga shida ga kudi a cikin account sai zama to duk wasu abubuwa na rayuwar shi gaba daya za a kira ne a cikin wannan kudin shi na me na account ai ba ba magana balaga me kudi ne yaron yaron biloniya ne shi kudin dama ba ni aka taimaka ma wani misali a kudin yaro ne wannan kudin da aka bayar su a cikin kurkun na larabawa kudin yaron ne ta fi da kudin yaron ne a nan za a biya in ya fara tasowa za a kai shi makarantar boko da islamiyya a nan za a ringa cira in bai da lafiya za shi asibiti a nan za a cira kudin da za a siya mai abinci a nan za a cira wace ce take da gata irin gatan da ko da ita multi biloniya ce ita dole ka ciyar da ita wace ce mata ita kadai take da wannan gata amma iyaye ba dole bane na suna da kuɗi an gane wannan ko sai dai mutum ya ciyar da iyayensa don neman albarka ko ina ganin mutum idan dan albarka ne shi zai so ya ringa samun albarka wajen iyayensa ya ringa yau bare yana kawowa don su masa addu'a amma matar ka ba ruwanka da kuɗin ka ce to tunda tana da kuɗi yanzu ba zai na ciye da ke ba zan ciye da yanki in juwa an gani haka wasu mazan ke sai yanzu alhamdulillah Allah ya azarta ki kin yi kuɗi saboda haka kishiyarki ita ce ta da shi ki tausaya mata irin wannan hali da ake cikin na rashin zaman lafiya da yanka ka zo ka ƙara fasa masa rai kuma kila ma yanka tana kuma mata ne inda ma ana irin zaman lafiyan nan ne na fita hankali kishiyar na mata biyayya yadda ya kamata tana yin abin da ya dace za ta yi taimako cikin kwanciyar hankali ko ba gaba hmm. Ta sai zaman to kila ma ba a shiri sosai kila ma kishiyar tana musguna mata sai su ni yanzu gaskiya tun da kira da kuɗi na daina ciyar da shi yanzu na koma kan kishiyar shi kan zalunce ta kuma sai kun ba ci gaba da faɗakar da wannan ba nan gaba zai zama al'adar eh saboda mata da yawa suna kokarin neman fita neman kuɗi eh yanzu ai yanzu yanzu abin da ke faruwa yanzu saboda irin yadda rayuwa ya tsanani mata yanzu suna fita neman kuɗi idan nan gaba mutum ya auri mace ya ga ta ɗan yi kuɗi sai zai auri kishiya duk ɗaukar nauyin da yake masu zai koma kan kishiyar sai ya banta da ita da 'ya'yanta gaba ɗaya su ɗauki nauyin kanta an gani to mummuna al'ada ne ya saba wa musulunci ko da tana da kuɗi dole ne yadda ka ɗauki nauyin kishiyar nan ka ɗauki nauyin ta in baka yi ba ka zalunce ta za ta yabe yana da wuya yana da wuya ni na san matar da mijinta tana da kuɗi sosai iyayen tana da kuɗi to kuma tana da iko ma da taimaka wa mijinta a gani kuɗi ne sosai take da shi mijinta yana da kuɗi shi ma yanzu bai da shi to yana da mata su talakawa ne su to matar za ta ba shi duk abincin da yake so amma ba zai ci kuɗinta ba da in ta ba shi kuɗi mai yawa zai koma ya ciyar da wayancan in ta ba shi kuɗi da yawa zai koma ya ɗauki nauyin kishiyoyi wallahi in ya je in ya je wajen da duk wani motoci na garari zai hau zai ci abinci na garari ƴaƴan shi ta sa su a makaranta na garari amma ba nan ne iyakaci ba ta yarda a yi mishi wani abu wanda zai ɗaga shi ba dan ya ɗaga shi an daga kishiyoyinsa to irin wannan ne zaka ce wai ka dauke wai yanzu ka dina daukar nauyi da ya tsaye kaza sai ka yanki da wancan waje in kana son ka ji daɗi kenan <laughs> kaga irin wannan shine abin lura ga wannan shari'a kenan fa ka duba girman mahaifi da irin yadda mahaifi ya wahala da kai amma in mai kuɗi ne ba dole ka ciyar da shi ba ka duba girman mahaifiya yadda ta wahala da kai babu wanda ya wahala da kai a duniya kamar mahaifiya amma in ta zama to mai kuɗi tana da kuɗi sosai ba dole ka ciyar da ita ba amma in tana talaka dole dole ne ka ciyar da ita haka nan mahaifi haka nan ɗanka haka nan ɗanka har ya balaga haka nan ƴarka sai ta yi aure idan ƴarka ta yi aure ciyarwa ya tashi daga gare ka ya koma kan mijinta saboda kishi ne ya yi gashi yaro ya yi kuɗi sosai sai masu kamanta irin yadda babanku ya ya ta muku kan wacce to wallahi ka ku taimake shi sai tafi ga yaran sun yi taimakon babansu sun bar baban cikin tsanani ba komai ya jawo baban ba saboda yana da mata da yawa za su zo su yi goma na arziki su gyara ɗakinta ka ga ɗakinta ya koma kamar na budurwa an gane ku duk wani kayan alatu wanda ake sa wa budurwa za a sa mata amma baban yana nan tagajar tagajar yaro irin wannan yaya zai samu albarka rayuwa yaro irin wannan tsinanne ne shi yaro irin wannan ba yaron kirki ba ne babu ruwanka da ainihin shiga cikin fada tsakanin ya da mahaifi in duk abin da mahaifi ya maka ya riga ya maka gatan da babu wanda ya taɓa maka shi mahaifi shi ya zaɓen ma mahaifiya kuma shi ne ya zo da kai duniya to wannan gatan na ƙoƙarin da ya zo da kai duniya an gane ya ɗauki nauyin rayuwanka haka kai da kai yanzu to wannan ba za ka iya saka mishi ba to za ka abin da ya ma na laifi ka yafe bai in ka zo ka shiga ka ce ba za ka dauki nauyin shi ba kai ma kana iya samun wannan jarabawa su ma 'ya'yanka su ma abin da kai wa mahaifinka babu kyau a gani da abin da mahaifi ya yi kawai ka yafe mahaifiya ka yafi babu ruwanka tsakanin shiga tsakanin rikicin mahaifinka da mahaifiya na'am koda na sa mutum kara sai yare alkalanci shi ne zama a kawo makana kuma da ka kai babanka mahaifinka za ka yi faɗa ai magana mahaifiya wuce ka mai faɗa haka na mahaifiya sai dai lalashi ba wani abin da mahaifi zai kai wakaci za ka sa mahaifinka kana gaya mai magana kamar yaro kuskure ne mahaifi ya wuce haka to rashin tarbiyya ne masu biyayya gaba biyayya ga su su mata amsali kamar magani wani yan da mai da yana da kuma ana samu masu haƙƙi ana samu ai kaɗan ne kuma ka ba ma ta irin wannan zamanin ba wallahi irin matan da za ko da mil ko da baban ya cutar da ita za su yi ƙoƙarin a haɗa yaron dan yaron ya samu albarkar baban shi amma wawaye mata na wannan zamanin wallahi sai su raba yaron da rahaman Allah su hana yaro taimakon baban shi su takure shi sai dai su kaɗai kawai sai ga ga baban da yara manya sun yi arziki amma yadda ka san bai haihu ba kuskure ne an gani laifin da baban yayi Allah zai kama shi akan laifin shi kai kuma yanzu gashi kai wani laifi ka biyo mahaifiyarka kun takura wa babanka kuskure ne na'am wajibin alaihi kal infaqi yau shi da ka ce inda bi inda babu idda ko ah nani wa halin zaki talaqat halin mace wacce aka saki saki raja'i a wajen idda kamar halin matan aure ne na ainihin abin da ya waje ba a gare shi kamar ciyarwa dole ne ya ciyar da matar da ya saki saki raja'i sai dai wajen jin daɗi ne ba zai sake ta ba sake ba kai wa'in sila iddata lil mutallaqa to duk inda babu idda ga matar da aka saki Babu wajen kwana, babu ciyarwa. باب تشيروا وليس للرديء ba shi da wajen kwana da hukuncin kotu ana abini eh ga baban shi warrada uman kaza alhali shayarwa bai tare ba amma shayarwa ya ari aka yaye yaro ba dole ne a nema ma yaro wajen kwana dole ne a biya masa kudin haya an gari وعليكم السلام بالقضاء بالقضاء yau idan ya a da ita ai dole ce da ita kuma dole ne zai fi zai alaƙa da ita na aure amma in bai dawo da ita ba wannan ba ta zuwa tunda ba matan shi bane cikakke kun san kula sai gano matar da mutum ya sake sake raja'i tana cikin idan sai mutum ya rasu za ta yi gado ba yana rasuwa za ta yi gado shi ne ko da bai tunanin da wurin yanzu yana rasuwa za ta tashi ta bar idda na saki ta koma idan ta kaba shi ne ka'ida za ta bar idan saki ta koma idan ta kaba sauran matan za su ringa bakin ciki na'am mu je misalin salis bismillahir rahmanir rahim bidaya al-ibn al-ibn eh misali na uku akwai da halaka muru'in an ummi ummi mutum ya rasu ya bar uwar uwa kakan ya kenan ta bangaren uwa uwar uwa akun li abdi sannan dan uwa li abdi ibnu sannan da kuma miras kullu minhum menene gadan kullin minhum kowane ɗaya daga cikinsu ya gane shi jawabi asalin matsalan daga shida ne me yasa aka kasa shida an kasa shida saboda kakanniya ko kakanniya tana da sudusi to saboda wannan sudusi na kakanniya za a kasa dukiyar kashi shida na'am lilummi lil'um eh, a sudusi. ita uwar uwa tana da sudusi fardan wato wannan shine rabanta wala akhun li ab kaga za ku ga kidai kenan shine sulusi dan uwa li abi ko mahjubun bil ibn dan uwa li abi abi an sha makance shi da da in akwai da dan uwa li abi ba zai gado ba ibn al shi kuma da yana da sauran abin da ya rage shi da shine asibi nawa ya rage to duk wannan biyar da zai kwashi shi ne amfanin sai asibanci. shi asibi in yana da kaso in har akwai wani a gaban shi za a ba shi rabon shi ne in babu wani a gaban shi da abin da ya rage nashi ne in ma shi kaɗai ya rage in mutumin ya rasu ya bar shi kaɗai ne duk dukiyar nashi ne kamar mutum ya rasu ya bar baban shi kawai bai da kowa sai baba baba zai kwashe dukkan dukiyar ya rasu bai da kowa sai dan uwa dan uwa shakiki ko le'adu zai kwashe dukkan dukiyar ya rasu bai da kowa sai an mi don kowa uba zai kwashe duka dukiyar amma in akwai magada kowa za a ba shi gadon shi abinda ya rage sai su kwashe shi asibi zai jira ne sai an gama ba kowa haƙƙin shi abinda ya rage sai a ba shi in babu abinda ya rage ya lashe Na, misalin misali na hudu ibnu al dan da halaka mur'in an zaujati mutum ya rasu ya bar mata akul li ab ya bar dan uwa li abbi ibnu ibni ya bar jika dan da ma nasibu kullin minhum menene ka san kowanne daga cikin su jawabi asalin matsalar takwas ne me yasa ya zama takwas saboda haƙƙin mata ko saboda mata tana da tumuni me yasa ta samu tumuni saboda ɗanɗa da saboda dan da lizauja as-sumun mace tana da tumuni shine rabanta saboda samun reshe mai gado shine jika wala akun li ab mahjubun budul shi kuma dan uwa li abbi an sha ce shi da jika inda akwai jika hmm. shi ka kamar da ne zai kori dan uwa li abbi wala li al ibn al baqi shi kuma dan ta shi ke da sauran abin da nawa ya rage bakwai mutum ya rasu ya bar miliyan saba'in hmm. nawa za ba mata miliyan daya tsora hmm. miliyan nawa miliyan saba'in ba za ba ta miliyan goma mata amma miliyan tamanin suke sun kama zari ya rasu ya bar miliyan tamanin hmm. na faɗin shi yadda za a samu sauƙin rabu miliyan tamanin tana da miliyan goma nawa ya rage miliyan saba'in gaba ɗaya na ɗani ko na jika ko jariri ne a wajen rabon gado ba maganin jariri ba babba waya ce to yanzu in za a zaɓa yanzu babba ne zai fara zaɓa sannan kada an gari ko a ce babba tunda shi ne babba shi za a ba waje mai kyau kowa a wajen rabon gado duk ɗaya ake A idan shi ne babba shi ya kamata ma ya arziki ya bar ainihin ƙanana su ci mai kyau to shi ya riga shi duniyar shi a gani sakamakon rabon gado ba babba ba yaro ka su ɗaya ne abinda za a ba babba shi za a ba yaro kun gane wani ku na gaba eh, ya ce ita tana da rabi yawa shi dan shigo kenan inda an bar mata a ɗaya mace rabi take da shi dan uwa zai shigo ya zama ne aula rajulin zakar na'am ai sauri bismillahir rahmanir rahim ala ya ce thumma banatul ibn yasqutna mata hadal banatu sulusaini ya fata sannan ƴaƴan ɗa ƴaƴan ɗa suna faduwa mata hazal banatu a sulusaini duk sanda ƴaƴa mata ƴaƴan mutum mata suka tattaro sulusaini ya ku ya kai saurayi me yake nufi a nan wajen idan mutum ya rasu ya bar diyarsa da kuma diyar ɗa ya bar diyarsa ya bar diyar da nawa ne rabon diya diya tana da rabi to yanzu da ya za a yi eh, kanya. diyar ɗanka jika ita diyar ɗa idan da ya ta ci rabi to diya ta za ta yi gado sama a gani in dai diya guda ɗaya ce to diya ta za ta yi gado in ta ci rabi to diya ta za ta ci cikon sulusai ne nawa ne cikon sulusai ne shi ne ɗaya cikin shida in diya ta ci rabi sai diyar ɗaya ta ci ɗaya cikin shida wanda ya zama in ka haɗa 1 plus 1 over 2 plus 1 over 6 zai baka 2 over 3 zai baka 2 cikin 3 to shi ne to amma idan 'ya'ya mata suka zama tun su biyu ko biyar da biyu sun cinye wannan to ba three din sulusai ne din to ɗiya ta ba ta da shi ne ba da dace yanzu cewa sun banatul ibn ya kudna ya'yan ɗa suna faduwa mata hazal banat a sulusai ne lokacin da 'ya'ya mata suka tattaro sulusai ne ya kai saurayi yanzu ita biyar ta ba ta da gado amma da ɗiya guda ɗaya ce ɗiya ɗana zai gado domin ɗiya tana da rabi ɗiya ɗafe ta ɗaya cikin shida wani shi ne cikin sulusai eh. iza a saba asabahunna zakaru min waladil ibni alama zakaru yawa sai dai idan namiji ya musu ta'asubanci an gane ita wannan ɗiyar ɗaɗin san an ce ba ta da gado idan ya zamanto 'ya'ya mata guda biyu ne ko biyar da biyu hmm. to yanzu ya za a yi sai dai idan akwai namiji dan da dan da a gane ko min wala da iblis kenan to shi in ya zama zai musu azubanci alama zakaru akan abin da malamai suka faɗa sai ya zama aula rajulin zakar sai ya tattaro abin da ya rage sai ya raba da yan uwan shi amma in ba samu wannan gata ba in ba samu wannan gata ba to ba gado su ba za su yi gado wa 'ya'yan da mata za su yi gado ne in akwai wa namiji ne zai janyo su in wannan sulusai da din ya kare ba su da a ƴaƴan ɗa sai din akwai namiji shi namijin zai zama aula na jirgin zakar sai kwaso abinda ya rage sai su raba amma shi me yasa ba su zama a matsayin babansu ba shi wa su ƴaƴan ƴaƴan ɗa eh. su zama a anan ba su zama a matsayin ba, su su ne amma Babansu su baban ai shi ke da gado misali sai ya rasu to me yasa ba su zama a matsayin shi ba su aishi abin da zai harsa su story me yasa ba su ci abin eh, ba su abin da yake ci ba me yasa ba su ci ba shi ne matsalar eh. na'am wa misluhunna al-akhawatu allati yudlina bil na min al jihar. misalin wannan ma yan uwa yan uwa wanda yan uwa mata wanda suke kusantowa da kusanci ta duk bangarori suna kusantowa da kusanci ta bangaren uwa da uba kaga yan uwa sun kusanci dan uwansa ne saboda uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ko ubansa ɗaya ko uwarsa ɗaya to in sun kusanto ta duk bangare su ma ka zalika an gane ko idan ya zamanto banatul ibn idan bintul ibn ta zamanto ita mai ita kadai ce su ma ɗan uwanka ɗan uwan wanda ya rasu mata za su ci sudus saboda ainihin kusanci to amma idan ya zama to ‘ya'yan da mutum ya bari sun fi a wato ‘ya'yan su biyu ne ko biyar da biyu to ba su da gado su ainihin wayannan ‘yan uwa shakikai ko akwai. kun gane wannan ko su ba sai dai akwai mai in akwai namiji in akwai namiji sai namiji ya janyo musu ya zama aula rajulin zakar ya khazna farda fi wafiya taskatna auladul ibni auladul abi albawaki yau idan sun karbi raban su cikakke sulzani to 'ya'yan uba sun faɗi an gani albawakiya masu kuka 'ya'yan uba wanda za su yi ta kuka sun faɗi suna fi suna gani za su rasa gado wa in yakun akul lahunna a sabon. yau in ya kasance akwai dan uwansa a halarce sai ya musu ta'assubanci batinan wa zahira ciki da waje kamar yadda muka yi bayani hmm. Wani akwai aka samu masu gado akwai kanana akwai manya wanda yawanci su basu mallaki hankalin kansu ba eh. amma da an raba gada sai aka yi tafaki aka mallaka mutum ɗaya daga cikin su cewa an ɗauki mai dukiyar. ya halarta sai a samu amintattun sa ido gane tunda ba su gama girma ba sai aka ba wani babban dan uwa babban wa ya rinka juya kudin inda amintacce da kuma aka sa ido ana ganin yadda ake juyawa ba laifi na musulara an gaba to shi ke kuma da dan uwa wanda yake yayan na wa ta haƙƙin da wani da uwa eh uwar yaran eh an ba an ba su ga sun samu dukiya ga yayan su su yaje su kuma su faɗi tura tura ba ne jiya uku da yakuri a sa yan uwa manya kuma ga su ne maza su sa ido wajen kulawa da dukiya sannan su ne yan uwan baban ya kamata ji abin da shafi dukiyar a ba yan uwan yan uwan baban su kula su kuma yan uwan wani lokaci su ma kansu suna sa ido da yawa sun ga ba su da gado sai su wasa wuka ta bala'i wa anaka allahumma wa bihamdika ashadu allah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu